الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى ونوعان الفرقان فرقان الهدى والبيان والنصر والنجاة وهما نوع الظهور في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره بالبيان والحجة والبرهان ويظهره باليد والعز والثنان وكذلك السلطان في قوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فهذا النوع هو الحجة والعلم كما في قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى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 a wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna 29 a yau muna 24 ga watan rabi'u tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 11 miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfurkan furqan bain wal butlan wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyah al-harrani dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shi darasin mu na na goma sha takwas a wannan littafi malam yace wa nau'a alfurkani furkanul huda wal bayan wan nasri wan najah هما نوعاء الظهور في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره بالبيان والحجة والبرهان ويظهره باليد والعز والسنان ما لنتي يتي ونوعاء الفرقان نوئي بيو نرى الربيوه Furkanun huda wal bayan rarrabewa ta shirya da bayani wan nasri wan da rarrabewa ta nasara da kubutarwa kuma nau'a az-zuhuri sune kuma nau'i biyu na rinjayi fi qaulihi ta'ala da Allah ya ambata cikin fadarsa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi shine wanda ya aiko da manzansa da shiriya da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullih dan ya shi rinjaye akan dukkanin addinai yuzhiruhu bil bayani wal hujjati wal burhan Allah ya bashi rinjaye ta hanyar bayani da hujja da dalili wa yuzhiruhu bil yadi wal izzi sinan ya kuma bashi rinjaye ta hanyar karfi da izza da kuma ta hanyar karfin takobi wato abinda malam yake faɗa a nan bayan ya gama bayanin alfurkan a baya cewa alfurkan yana nufin rarrabewa da Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin bawan mummunai ta ce rarrabewa ta hanyar hujja ta hanyar shirya da kuma rarrabewa ta hanyar nasara wato duka waɗannan abubuwa guda biyu sun shiga ƙarƙashin alfurkan ko dai ya zanto furkanul huda wal bayan kamar yadda bayanai suka gabata a baya ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa muminai bayanai waɗanda suke masu ƙarfi masu hujja ya ɗora su akan tafarkinsa na shirya sannan kuma ya ba su nasara akan abokan gabansu ya tserar da su daga makiyansu wanda duk sun shiga ƙarƙashin alfurkan. to haka nan az-zuhur wato wanda zo a faɗar Allah subhanahu wataala huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli da Allah ya ce shine ya aiko da manzansa da shiriya, ya aiko shi da addinin gaskiya domin ya dora shi ya rinjayar da shi akan dukkanin addinai to rinjayarwar anan akwai rinjayarwar ta hanyar bayani ta hanyar hujja ta hanyar dalili ya zanto Allah subhanahu wata'ala ya fito da dalilin gaskiyar musulunci da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a fili Allah subhanahu wata'ala ya bawa musulmi hujja karfa da dalili karfa su iya fitar da bayani wanda yake mai gamsarwa ga dukkan wanda zai tsaya saurare su wannan hujja ce ko rinjaye ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya alkawarin bawa musulmi akan sauran addinai ko mabiya sauran addinai hakanan kuma da rinjaye na ɗaukaka da rinjaye na nasara da rinjaye na ƙarfi da Allah subhanahu wata'ala zai ba su wanda Allah subhanahu wata'ala ya wani alkawari ya cika wa musulmin farko wannan alkawari kuma wannan alkawari zai ƙara tabbata yayin da musulmi suka koma kan hanya madaidaiciya suka rike gaskiyar nan da annabi ya zo da ita suka rike addinin nan na gaskiya da ya zo da shi alkawarinsa ne baya taɓa masa amma sharaɗin dole sai an cika shi sai a riƙe addinin an kuma a riƙe gaskiya domin abin da ya ce zai ɗora kenan akan sauran addini shi a karan kansa addinin musulunci yana ta samun rinjaye yana ta samun ɗaukaka duk kuwa da irin wato makirce-makirce iri-iri da ake kulla masa da farmaki da ake ta kama ta ko'ina da ainihin yadda yake ganin kalubale a cikin 'ya'yansa kafin ma ya ga kalubale daga na waje ‘ya'yansa su karan kansa sun jahilce shi a dalilin jahiltarsa da suka yi zanto suna fitar da wasu abubuwa da sunan addinin wanda ba addinin ba wannan kuma yakan sa ana yi wa addinin wani gani-gani saboda ganin irin wasu abubuwa da ake fitar da su da sunan addini yanzu kowa ya ga yadda shi a suke bukukuwansu na karbala ana farfasa jiki jini yana zuba kan yaro a fasa da takobi jini yana ta zuba kuma a da sunan addini ai kaga ana ba da hoton addinin ne a baibai a jirkice addinin rahama addinin tausayi addinin jin kai addinin kiyaye haƙƙin ba mutum ba hatta dabba kuma shi ne zai ce a rika faffasa kai ana zubar da jini haka kawai da wani irin da wani dalili sauraka daga cikin gida ana nuna addinin da wasu kamanni da ba nasa ba sannan kuma daga can waje yana samun wato farmaki ta ko'ina ana ta kawo mata inda za ka ga an shirya wani taro ƙoƙari ake yaya za a yaƙi addinin ko dai kai tsaye ko kuma da wakilci ko kai tsaye makiyansu turkaci addinin kai tsaye ko kuma da wakilcin wasu waɗanda suke cikin addini abubuwan da suke faruwa a ƙasashen musulmi a yanzu da sunan daƙile tsauran ra'ayi ko wani abu addinin kansa shi aka tasarwa ba tsauran ra'ayi ba shi wani addinin yana nan addini ne da ba wai yau ne ya samu ba bari a ce da ana zaune lafiya zuwan addinin sa aka kasa zaman lafiya da can akwai addini duk waɗannan da suke yakar addinin su zo sun same shi to ya aka yi a da can duk ba a yi ta'addancin ba sai yanzu kaga shi abin da ya haifar da ta'addancin wani abu ne sabo ba shi addini ba inda addini ne ke haifar da ta'addancin da sai a jima ana ta'addanci da sai dai a zo a gaji ta'addancin tun da haka aka gaji addini to shi kaga ba alqur'ani bane ba sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba rubuce-rubucen malamai bane na kwarai wani abu ne daban wanda aka shigo da shi kuma aka taimakawa waɗanda suka shigo da abin domin a samu damar yakar shi musulunci su za a zubo wasu su zo su yi rashin hankali su yi wauta su yi tsageranci sai a amfani da wannan abin da suke kuma sai a yaki musulmi a yaki musulunci a yaƙi masu kyakkyawan kyakkyawar manufa to amma duk da haka addinin bai kasa samun rinjaye ba yana ta ci gaba ana karbarsa kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana alƙawarin cewa sai ya wannan al'amari sai ya shiga kowane gida a ƙauye da birni haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya Allah ya shigar da wannan addini ƙauye da birni da izzar mai izza ko ƙasƙanci mai ƙasƙanci wato mutum ya so ko kai ya so sai musuluncin ya to kaga wannan shi yake tabbata a yanzu a duniya kamar yadda su da kansu suke ta bada rahotanni babu addinin da yake yaduwa da gaggawa irin addinin musulunci shi yake yaduwa da gaggawa saboda ka shi addinin musulunci bisa ɗabi'ar sa sai in baka karanta shi ba wataƙila kawai abin da ake faɗa maka ana cewa shi ne musuluncin shi ka ɗauka musuluncin saura kake kinsa kake yaƙarsa amma yayin da ka zauna ka karanta addinin aka baka alƙur'ani ka karanta karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga abinda ake cewa maka shine musuluncin kana kin musuluncin ashe musuluncin ya riga ya riga kama ya kasa ka daga nan sai ka fahimci ba a yi wa musulmi adalci ba a yi wa musulunci adalci wanda shine abin da yake ta faruwa yanzu a turai kasashen yamma galibi abin da ake ta gaya wa mutane musamman ma kafofin watsa labarai abinda ake ta nuna musulmi wasu yan ta'adda ne wasu masu tsotsar jini ne wasu masu ta da zaune tsaye ne ba su san eh, rahama ba ba su da imani ba tausayi haka ake nuna su duk wani hari da aka je aka kai wasu yan ta'adda suka kai aka kashe musulmi musulmi ya kai hari amma sauran ɗayan masu biyan wasu addinai su ba za a kira suna addininsu ba sai da ce wani ɗan ta'adda ko wasu masu laifi amma musulmi ta ce wani musulmi ya fito maka da addininsa karara don a yi kokari a alakanta wannan harin da ya kai da addininsa daga nan kuma sai a shiga matakai ne da za a yaki addini su saboda ka kafofin watsa labarai gaba ɗaya sun lalata kwakwalen al'ummominsu da suke nuna musulmi a duniya yayin da waɗanda suka yi cikaro da musulunci a haranci to sai su ga ashe musulunci daban abinda ake gaya musu kuma daban to daga nan sai su rungume shi to wannan shine sirrin yaduwar musulunci to wannan ita shine bayanin da Allah subhanahu wataala ya karfafa addinin da shi kamar yadda nan Ibn Taymiyyah yake faɗa Allah ya ba wa addinin musulunci rinjaye bil bayani wal hujjati wal burhan bayanin sa a fili yake hujjar sa a fili take abinda ma wasu suka ɓoɓɓoye musulunci ya zo ya bayyana shi haka ita gaskiya take da gaskiya ba abu ne da ake ta wani ƙuruƙu da ita ba abin da ake fitowa a karanta shi duk abin da kaga ana ta ɓoɓɓoye shi ana ta kakkange shi ana ta kakkare shi ana kiran shi sirru sirru to wannan akwai barna a ciki amma ita gaskiya bayyana ta ake bayyana ta ake ba ɓoye ta ake ba to shi ne ya ce wa zalika sultan to da alfurkan da kuma abuhur da yake cikin li wanda ya kunshi duka ɓangarorin da guda biyu ya kunshi shiriya da bayani da hujja ya kunshi kuma nasara da kubuta abinda ya shafi nasara da samun ɗaukaka da izza da kubuta mun ga yadda addinin musulunci ya ɗaukaka al'ummar farko da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu larabawa cikin wani hali na kaskanci hali na koma baya hali na jahiliya baya ga fadace-fadace da rigingimu da kashe-kashe abin da suka sa a gaba ba su san wani abu sunan shi wayewa ba ko wani abu sunan shi mutunci kawai wanda ya fi ƙarfi ya bige wanda ya fi shi karfi ya kwata abunsa shi ma in wani ya fi shi karfi ya kwata abunsa haka ake rayuwa don kabila suka duba suka gama su da abinci kawai su dau makami su hau dawakansu su je su kai farmaki cikin wata kabila da suka rena wayo su kwaso dukiyoyinsu su zo su gaba da amfana da su to musulunci ya zo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba jimawa sai ga larabawan nan da suke cikin rayuwa irin waccan sun zo su ne shugabannin duniya sun ɗauki musulunci nan sun kai shi wuraren da ba a mafarki cewa za su ji kai musulunci aka cinye ƙasar da zirar arabiya gaba ɗaya tsibirin larabawa duka aka zo suka zo suka shiga addinin musulunci a Fuwajen? dodo dodo idan ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا haka suka rika zuwa dodo dodo tsibi shekara ta tara bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama kafin wafatinsa da shekara daya ana kiran wannan ranar amulu a wannan shekarar amul wufut suka rika aka rika turo delegate kowace kabila zabo su delegate a tura su madina su je su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya'a a madadin su akai ta shiga musulunci akai ta shiga musulunci to kaga nasrullahi yazo sannan fatahin ubangiji yazo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama aiki an samar da waɗanda su kuma za su yi dakon musuluncin zuwa ko ina a duniya to daga nan aka fara aka ci gaba lokacin sayyidina abubakar lokacin sayyidina umar a wannan lokaci ne ma ƙasashe da dama suka fada ƙarƙashin daular musulmi a lokacin sai na umar sannan lokacin sai na usman abin ya ƙara fadada sai ga shi manya-manyan daudoli da ko sunan masarakin aka ji sai hantar sun takaɗa amma sai ga su musulmi sun shiga sun karya waɗannan daular kisra ta farisa da daular rum ta rumawa ta dolar rum ba kayan da daular aka yi gaba ɗaya ba amma an kwaci da yawa daga cikin garuruwansu garuruwan da da suke rike da su a cikin a kasashen larabawa musamman dan yankin sham hakanan daular farisa ita aka karya ta gaba ɗaya kisra ya ranta a nakari ya bar duk abin da yake gama da shi wani a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam to haka musulunci ci gaba da yaduwa ya danna ya shiga har kasashen yamma aka je aka je har kan kan iyakokin hedikwatar rumawa sannan ya danna ya shiga har abin afirka kwaci ƙasashen masar ƙasar masar har zuwa cikin ƙasar sudan nan afirka har zuwa ƙasar tunisia zuwa ƙasar libya sauransu duk musulunci ya zo tun zamanin sahabbai wani ana magana tun zamanin sahabbai sauraka musulunci ya shigo afirka tun zamanin sahabbai to saboda ka sahabban nan su suke ta yada shi kaga ashe an samu nasarar da Allah ya ce za a samu an samu buhur din da Allah ya ce za a samu an samu to musulmi ba su fara ja baya ba al'amura suka rika ciki baya makiyansu suka rika samun galaba a kansu sai da suka saki musulunci suka koma banda duniya ba abin da suka sa a gaba aka wayi gari ma sai shugaba na musulmi ya haɗa kai da arna saboda ta shi a ƙarɗan uwansa musulmi a da haka mulkin abin da musulmi a andalus ƙasar spain a haka a yi rabu da su bayan shekara da shekaru da aka yi ana mulkin ƙasa saboda suka yi wa ƙasar daular musulmi a yaga aka kacaccala ta kowane masaraki ya ja ƙasarsa kuma a shirye yake ya haɗa kai da turawan faransa alfiranja ya haɗa kai da su da sauran salibiyu turawan bulgaria da na da kasashen eh, tsohuwar tarayyar soviet din a kan a ɗan uwansa musulmi saboda shi ya zauna lafiya ko kuma ya fada da ƙasarsa to da haka da haka kuma musulmi suka yi ta shiga ƙasƙanci tunda sun bar abin da shi ne allah ya ɗaukaka su kamar yadda sayi na umar ya ce ba mu da wata ɗaukaka wanda musulunci ya zo ya ɗaukaka mu duk sanda muka nemi ɗaukaka da wani abu ba musulunci ba sai Allah ya kaskanta mu muna kaskantattu in ji sai na umar Allah ya ɗaukaka mu da addinin nan da musulunci in muka nemi ɗaukaka a wani abu ba musulunci ba sai Allah ya kaskanta mu yana magana da musulmi gaba ɗaya kuma haka ne a yadda musulmi suka saki musuluncin sai Allah ya kaskanta su sai aka koma kuma almawazinul kauniya almawazinul Madiyya su ne abin dubawa tunda da daman za ka yi rinjaye ne da imaninka wa an a a'launa in kuntum mu'minin da wannan za ku rinjaye da imaninku to in ba ku da imani su ba su da imani to shi kenan sai kuma a dawo a duba waye fi yawa waye fi karfin makami makamai waye ya fi iya yaki shi kenan sai a dawo nasara sai ta koma bangaren wanda yake da yake rike asbab almadiyya ta babba wanda ido yake gani tunda ta fuskar imani ku da su ba bambanci abinda duk suke yi na badala na shashanci na rashin kyauta duk kuna yi saboda haka yanzu ubangiji sai kyale ku da kanku in kun tana da abinda za ku rinjaye shi kenan ku rinjaye amma ba ka ba su za su rinjaye a kanku domin asbabul kowa din suna tare su to saboda haka in ka ga ba a yi nasara ba to ba a cika sharaɗin samun nasarar ba Allah ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ce haƙƙin mu ne haƙƙi ne akan mu wato Allah ya dora wa kansa wannan haƙƙin yace taimakawa mu'minai ba su nasara haƙƙi ne akan mu amma wa yace zai ba wa nasara mu'minai saboda in kuna rike da wannan sifa ta imani to za ku samu nasara amma in kuka sake ta kuka ce za ku yi gogayya ne da duniya ta wanda ya fi ku rike duniyar shi kenan sai ya fi ku samun galaba shi ne abinda nan ibn taimiyya yake cewa da alfurqan da az-zuhur duk sun kunshi waɗannan abubuwa guda biyu wato hujja da kuma ƙarfi da nasara da kuma ƙarfi yace wa kazalika sultan hakanan kalmar as-sultan ita ma kamar yadda al take zuwa da waɗannan ma'anoni guda biyu ita ma haka as-sultan kalmar as-sultan ita ma ta kunshi hujja ta kunshi kuma iko na ƙarfi da izza Allah ce waja'al li min ladunka sultanan nasira ka sanya mun sultanan iko wato mai nasara daga ɓangarenka to a sulɓanun nasira da Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya roko rabbi arsilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira to wannan sultanan nasira da Allah ce annabi ya roka menene shi sultanan nasira to malamai sun yi fassara uku akwai wanda suka ce a sultanun nasir ko a sultanun nasira shine ar-ri'asa wal mulk shugabanci da mulki da iko wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi ƙarfi ya bashi iko ya da zai isar da saƙon Allah subhanahu wataala wasu suka ce sultanan nasira din ana nufin hujja hujja mai taimakawa ta ce hujja mai ƙarfi hujja mabayyaniya hujja mai gamsarwa wasu kuma suka ce duka biyun ake nufi waje an nemi lalunka sultanan nasira ana nufin iko da ƙarfi kuma ana nufin ƙarfin hujja ɗin ita kanta masu cewa almulkuwar ri'asa ake nufi kamar su alhassan albasri da katada kuma shi ne tafsirin ibn jarir sabari shine tafsiri ibnu kathir yau da alimin ladunka sultanan nasira Allah ka bani iko mai taimakawa daga bangarenka wasu kuma suka ce hujja ake nufi bayyanan da ya kamar mujahid ibnu jabr da alimin ladunka sultanan ay hujjatan ka bani wata hujja mai karfi mai gamsarwa daga bangarenka wasu kuma malamai suka ce duka biyun ake nufi ya roƙi Allah ya bashi hujja bayyananniya ya bashi kuma ƙarfi mai taimakawa saboda waɗannan guda biyu da sune musulunci zai ɗaukaka da ƙarfin hujja da kuma ƙarfin iko idan da ƙarfin hujja babu ƙarfin iko to ana ji ana gani wani abin sai dai a sa ido ga hujjar amma ko ba yadda ka iya sai dai ka bayyana ta amma kana ji kana gani masu karfin iko su za su yi abin da suka gada dama in kuma karfin iko ne ba hujjar shi ma ba zai wani amfani ba domin duk abin da ma za ka tilasta mutum ya yi shi yau saboda karfafi shi karfi randa duk ba ka nan randa duk ka to zai koma kan abin da yake kaga kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba kamata yayi ka shi hujjar da zai gamsu ko da kai ko ba kai zai ci gaba da tsayawa akan wannan abu kuma har ma ya jawo wasu amma duk abin da zare ido kai ka sa aka sa aka yi shi to gobe za a yi watsar da shi saboda ka sai biyun sun haɗu shi yasa musulunci zaka ga yana samun karfi yayin da ya zanto an samu haɗin kai wajen ƙarfafa musulunci tsakanin malamai masu bayanin hujja da kuma masu iko waɗanda suke da ƙarfi a hannunsu to idan suka samu haɗin kai wajen yi wa musulunci aiki to nan da nan za ka ga abubuwa suna ta kyau amma in ɗaya bijire to ɗaya ba zai iya aikin ba yau aka ce malamai sun lalace suna abin da suka ga dama to a ba ta abu shi kansa mai iko ma sai su dilbiya shi domin ba zai san yaya zai yi da su ba wajen ya gamsar da su ko ya gamsar za su gamsar da mutane ne sabanin abin da ke gaskiya ko kuma mai mulkin ya bijire to malaman sai dai su faɗa amma ba yadda suka iya na su ga cewa wannan abin ya samu karɓuwa matuƙar shi mai ikon zai yaƙe shi to shi yasa wasu malamai suka ce dube ake nufi anan waj'al li min ladunka sultanan nasira Allah ka bani hujja mai gamsarwa kuma ka bani iko wajen bawa wannan hujjar kariya to daga cikin waɗanda suka haɗa wannan maganganu guda biyu akwai az-zajjaj mai littafin ma'anin qur'an da kuma al-makki mai littafin littafin sanar tafsiri al-hidayah al da al-wahidi da da al da al sai kuma al-biqai mai tafsirin nazm ad da ibnu ashur mai tafsirin at-tahrir wa at sun tafi kan haɗa duka waɗannan maganganu biyu shi yasa zamu ga makki a cikin alhidaya hidaya juz'i shida shafi na zuwa na 4274 yana cewa ja'alli min ladunka sultanan nasira ay hujjatan tansuruni biha ala man na wa'adi wa izzan uqimu bihi dinaka wa mulkan tuqawwi bihi ummati wato sultanan nasira yace abinda ake nufi hujjatan tansuruni biha ala man na wa'adi hujjar da zaka bada nasara da ita akan wanda ya jadani sannan wa izzan uqimu biha dinaka da kuma izza mu bihi dinaka wanda da shi zan tsayar da addininka sannan kuma wa mulkan tuqawwi bihi um-, um-, ummati da kuma mulkin da zaka karfafa al'umma ta da shi kaga duka ya haɗa ma'anonin guda biyu a ƙarƙashin tafsiri guda ɗaya. shi yasa zamu ga ibnu taimiyya alaihi rahmatullah a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujalladi na sha ɗaya. littafi na 324 yana cewa fa inna sultanan nasir ya yajma'ul hujjatar munazzalata inda Allah السلطان nasir ya kunshi hujja wacce take sauƙaƙiyar daga Allah subhanahu wa ta’ala wa huwa kalimatu ad wal qadariyyati wal kauniyya kalimatu ad wal qadariyyati wal kauniyya kalmomin Allah na addini su ne shari'arsa yi kaza ko kamar kaza da kalmominsa na kaddararsa abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wanda shi ne yake faruwa abinda Allah ya so faruwarsa shi ne yake kira kaddara sai kuma alkalimatu kauniya abinda suka kasance sun Allah subhanahu wata'ala ya farar da su ya halarci duniya a kansu to duk waɗannan suna ƙarƙashin as-sultan an-nasir haka nan mu'jizatil anbiya alayhi salam mu'jizozin annabawa alaihi salam al amrayn sun kunshi abubuwa guda biyu fa innaha hujjatun 'ala an nubuwati min Allah wa hiya qadariyya hujjoji ne da suke tabbatar da annabcin annabawa mu'jizozin annabawa hujjoji ne da suke tabbatar da annabcin su sannan kuma wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta faruwarsa da kaddararsa wa ablagu min zalika wa ablagu min zalika alquran alladhi jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizar da tafi kowace kaiwa matuka ita ce alqurani wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa innahu shar'ullah alqurani shar'ar Allah ce wa kalimatuhu ad-diniyat kuma kalmomin Allah ne na addini wa huwa hujjatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala nubuwwatihi al-Qur'ani hujjar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa annabcinsa al-Qur'ani yana tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wa maji'uhu min al-khawariq da kuma abinda annabi yake zuwa da shi abubuwan da suka saba wa al'ada fa huwa ad-da'watu wa huwa al-hujjatu al-mu'jidah da haka alkur'ani mu'jiza ce da awace hujja ce ibn ashur alaihi rahmatullah shi ma ya hada waɗannan tafsirai guda biyu yace wa idza kana al'amal alqa'im bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ad ila al-islam idan muka fahimci cewa aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayo akan sa shine kira zuwa ga musulunci wannan shine aikin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi qum fa anzir tashi ka yi gargadi sauraka wannan aikin na ya gargadi al'umma ya gargaɗi duniya shi Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi kuma shi ne aikin da ya dora masa to muka fahimci wannan to idan Allah ya ce ya roƙe shi nasara ya roƙe shi sultan ya roƙe shi iko waj'al li min ladunka sultanan nasira ka bani wani iko mai taimakawa daga wajenka to sai mu fahimci ikon da ake nufi Shi ne ikon da zai yi amfani da shi wajen yin wannan aikin nashi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai zo duniya ba don ya yi mulki a zama ya fi kowa mulki ya zama kamar basaraki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai nuna ɗabi'ar sarauta ba ya nuna ɗabi'ar annabin Allah ne manzan Allah ne mai isar da saƙo bai roƙi mulki ba kamar yadda annabi suleiman ya roƙe shi saboda ka shi annabi ne bawan Allah ubudiyar ubangiji subhanahu ala yake tabbatarwa sabanin mai mulki shi mai mulki yakan so ya nuna mulkinsa ya sa ya hana ya raba ya bayar ya hana amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba shi ke rabawa ba Allah ke rabawa shi yana mika abin da aka raba ne ga masu shi haka ya faɗa ya ce an alƙasim wallahu walmotu ni isar da rabon nake amma mai bayarwa shi ne Allah saɓanin mai mulki annabi suleiman alaihi salam mai allah ya gaya masa ha eh? a fa'una fomdun au amsi fi gari a ha a fa'una fomdun au amsi fi gari a allah ya ba shi ya ka baya da wanda ka gada ma ka hana wanda ka gada ma babin ciki ba a to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasarrufi ne da yadda Allah ya ce kawai amma shi bai nemi a bashi abin a hannunsa bai yadda ya ga dama to kaga wannan shine kamalar ubudiyya cikar zama bawa a gaban Allah subhanahu wataala to shi yasa lokacin da Qurayshawa suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yana kiran zuwa ga watsar da gumaka su gurgubi tauhidi a can cikin ta yace yanda suka yi masa in mulki kake so mu baka sai mu baka mulki akan mu duk ka zama kai ne shugaba sai abin da kace annabi ya ce ba wani ya kashi mai masa tayin duniya in kudi kake so sai mu tara maka kudin da za a yi labarinka duk dukkan larabawa ba kamar ka mulki kake so za mu baka mulki ka zanto kai ne jagora mu gaba ɗaya in kuma aure kake so suka zaɓo wacce kake so aura maka dan na musu dubba wannan ba shi abin da yake so sai ashhadu an la ilaha illallah wa anna duk su rike waɗannan abubuwan suka suka dame shi su su ya da su su ya da ma saboda haka in annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waj'al li min ladunka sultanan nasira Allah ka sanya wato ka sanya mun iko mai nasara daga bangaren ka za mu fahimci ba iko na sarauta ba ikon da zai isar da sakon Allah kuma ya ba mu wannan sakon kariya wannan ikon yake tambaya shi ne abinda nan ibnu ashur yake faɗa yace wa iz qad kana al-amalu al-qa'imu bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa ad-da'watu ila al-islam kana nasruhu ta'yidan lahu fima huwa ka'imun bihi فصار هذا الوصف تقييدا للسلطان لأنه لم يسأل سلطانا للاستعلاء على الناس shi annabi ba ya roƙi a bashi iko bane dan ya nuna sama yake da kowa a cikin mutane wa inda ma ta'ala sultanan li nasrihi fi ma yatlubu nusra yana neman ikon da zai bashi nasara a inda yake bukatar ta wa huwa at-tabligh wa basth al-islam shine wajen isar da sako da kuma yada musulunci cikin mutane wannan shine abinda asur ashur yake faɗa wannan ne ma'anar as-sultan a haka anan zamu ga da as-sultan da al-furqan da zuhur da Allah ce liyuzhirahu hudun nan duk sun kunshi abubuwan nan ne guda biyu ce fa hadha nau'u nawu huwa hujjatu wal to wannan sultan din shine hujja da ilimi kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun ko mun saukar musu da wani iko ne wanda yake magana da abin suke shirka da shi yake bayanin abin da suke shirka da shi kaga anan sultanan ana nufin ilimi ana nufin littafi ana nufin littafi da ya ƙunshi hujja wato mun saukar musu da wani littafi sultanan ana arafin kitab su da kaji ce anzalna mun saukar musu da wani sultanan ai kitaban fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wanda yake magana yake bayanin abin da suke shirka da shi a nan bayanin da ake nufi ya takallamu an san cewa littafi baya firici irin da ɗan adam a ji sautinsa amma abin da yake cikinsa bayani yake kamar da Allah ce haza kitabuna yantiqu alaihim bil haqq wani littafin mu ne da yake musu firici da gaskiya inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun sannan Allah ce innal ladhina yujadiluna fi ayatina fi ayati llahi bighayri sultanin atahum in fi sudurhum illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas samiul basir Allah ce wal innal ladina yujadilun fi ayatina wadanda fi ayatillahi wadanda suke jayayya game da ayoyin Allah bi ghairi sultanin atahum ba tare da wata hujja ta ilimi da ta zo musu ba ba tare da wani ilimi ko wani dalili ko wata hujja da ta zo musu ba in fi sudurihim illa kibaru ma hum bibalighi ba komai yake cikin zukatansu ba sai neman girma wanda ba za su samu ba wato wannan neman girman da neman su ne suka isa shi ya hana su su karɓi gaskiya amma ba ilimin suke da shi ba da hujja wanda ta hana su karɓi wannan gaskiya Allah ce kuma wannan girman da suke so samu ba za su same shi ba to kaga anan bi ghairi sultanin me ake nufi bi gairi sultanin bi gairi hujjatin bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba ba tare da hujja ba haka nan da Allah yake cewa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan in hiya ba komai bane waɗannan gumaka da kuke bauta musu illa asma'un sammaytumuha sai sunayen da kuke sanya musu Ko kowa sanya musu suna da kuke kiran su da su amma ba wani abu bane duwar watsu ne sassaƙa ce itace ne amma ba wani abu bane da ya cancanci bauta sammai su muha an tumu a uku, ko da iyayen ku ka samu su waɗannan sunaye ma an zalallahu bi hamin sultan Allah bai saukar da wata hujja da wata hujja ta littafi ko ilimi akan wannan ba shi yasa Allah subhanahu wataala a wani guri yace amlakum sultanun mubin fa'tu bi kitabikum to kaga amlakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja aka ce sultan sai ce fa'tu bi kitabikum kaga shi sultan din shine hujja shine rubutaccen littafi saboda ka wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kunshe da bayani shine hujja abin da ya zo da shi yake karantawa wahayi ne daga Allah gaskiya ce littafi ne daga Allah to saboda ka in suka karyata shi suka ce abin da ya zo musu ba gaskiya bane to su su kawo wani littafin da wata wani wani ilimin su kawo wani ilimin ba wannan ba wanda ba ba su iya kawowa ba shine malam yace wa qad fussira as-sultanu bi sultan al kudurati wal yadi wa fussira bil hujjati wal bayan saboda kalmar al-sultan an fassara ta da iko wal yadi da karfi Allah ya bawa mutum iko ya ba shi karfi a hannunsa an fassara sultan da wannan shi ma mai mulki ake ce da shi a sultan litasallutuhi bil ghalabati ala an-nas domin kalmar sultan daga tasalluf ne Allah ya baka Allah ya baka wato nasara da abin nan da iko akan akan akan abokan gabanka walau sha Allahu la sallatahum alaikum falaqataluhum walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha zaka at-taslit shine bawa mutum iko da galaba akan wanda aka ga dama to daga nan aka samu kalmar as-sultan saboda yana da iko yana da ƙarfi yana da rinjaye akan na ƙasa da shi to shi yasa wanda yake da cikakken iko ake ce da shi as-sultan sun alif da lafin nan ta mubalaga ce wani alfa'ulat siga ce ta mubalaga a sultan wato mai cikakken iko mai cikakkiyar sarauta wanda zai iya sawa ya hana to an fassara a sultan da wannan ikon an kuma fassara a sultan da hujja hujja ƙarfa saboda haka ubangiji su wata wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah sulfan kaga ya ce roƙe su waɗannan abubuwa guda biyu to wannan ibnu taymiya duk yayi wannan ratsi ne dan ya nuna maka cewa kalmar al-furqan wacce ta kunshi bayani da hujja ta kunshi kuma nasara da kubuta ba ita kadai bace al-qur'ani take zuwa da wannan ma'anar daga cikin abin da ya zo da wannan ma'anar akwai kalmar az-zuhur daga cikin liyuzhirahu ta kunshi waɗannan ma'anoni guda biyu da al-furqan ta kunsa daga ciki akwai kalmar as-sultan ita ma ta kunshi waɗannan ma'anoni guda biyu to kaga wannan duk a cikin ratse ne ibnu taymiya ga maka wannan sai ya dawo kan magana furqan din dai da shine tushen zancen sa sai ya ce fa min al-furqan ma na'atahu Allah bihi fi qawlihi to daga cikin alfurkan din da alkur'ani ya zo da shi rarrabewa tsakanin wasu abubuwa mabambanta wanda kada toshewar basira ya sa a ɗauka abu ɗaya ne a gurin Allah ba ɗaya ba ne da bambanci mararraba ne shi ne kamar yadda ya zo a cikin wannan aya Allah ce wa rahmati wasi'at kulla shay فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الله أنا شاء ورحمتي وسعت كل شيء رحمة لو تكومي babu wani halitta da ba a ƙarƙashin rahamar Allah ke rayuwa ba babu shi da mutum da aljan da dabbobi da tsuntsaye da kwari da komai da tsirrai duka a cikin rahamar Allah suke rayuwa mutum na kwarai da wanda ba na kwarai ba musulmi da kafiri duk a ƙarƙashin rahamar Allah suke rayuwa wa rahmati wasi'at kulli shay a nan duniya ubangiji subhanahu wataala yana yi wa kowa ta'amuli da rahmaniyarsa shine ma'anar ar-rahman kowa yana cin yana cin moriyar wannan ar-rahman wanda kaso ɗaya ne daga cikin kaso ɗari da Allah ya tanada na rahamarsa ya sauko da wannan ƙwaya ɗayar ita wannan ƙwaya ɗayar a cikinta ne duk muke wannan wato bajewar a cikin wannan ƙwaya ɗaya ne Eh, cike duk wani tausayi da ka gani da wani jin kai da ka gani da wani taimako da wani tallafi da wani waye da wani waye duk a ƙarƙashin wannan rahmaci kwaya ɗaya amma casa'in da tara suna can lahira a nan kwaya ɗayar an raba kowa an ba shi ba kai da mutum da aljan da dabba da kwaro da komai an ɗauki a cikin wannan kaso ɗin an ba shi amma su waɗannan casa'in da tara su ne Allah ce fasa aktubuha su waɗannan casa'in da tara ɗin su ne fasa aktubuha lillazi na yadda ƙuna zan rubuta ita wannan rahamar a lahira ga waɗanda suke da taƙawa masu taƙawa mai taƙawa shine mai kiyaye dokokin Allah ya yi abin da Allah ya wajabta masa ya nisanci abin da ya haramta masa shi ce ta gawa wa yu'tuna zakata suke bada zakka idan Allah ya hore musu dukiya wallazina hum bi ayatina yu'minuna wadanda suka yi imani da ayoyin allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya biyar ummiyya wadanda suke bin manzo annabi ummi suke masa biyayya allazi yajidunahu maktuban inda fit tawrat wal injil wanda suke ganin shi a rubuce sifofinsa a rubuce a cikin attaura da linjila ya amuruhum bil ma'arufi yana umarta su da kyakkyawan abu wayan yanhahum 'anil munkar yana yana yana musu hani da mummuna yana hana su mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma yana halatta musu dadadan abubuwa kyawawan abubuwa wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu kazantattun abubuwa wa yadha'u anhum israhum yana kuma sauke musu nauyin da yake kansu wal aghlal allati kanat alaihim da kukuma kukuman da suka kukunce su to kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa rahamarsa duk da ta yalwaci kowa a duniya amma a lahira ga waɗanda zai zai rubuta musu su ne waɗanda suke masu taƙawa masu imani wanda su ne suke samun rahamar Allah al walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yu'minuna billahi wa rasulihi أولئك سيرحمهم الله ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله فقال لك أولئك سيرحمهم الله وأن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ومن مزاد مات وأن ساشن سمسو يا ساشيني يأمرون بالمعروف رأيوس سنة يقبرن شكاوة أبو وينهون عن المنكر سنة هنا ممونة ويقيمون الصلاة سنة سيد سلا ويؤتون الزكاة سنة بعد زكاه ويطيعون الله ورسوله سنة وألا دمن زنس بيية التي أولئك سيرحمهم الله تودى أن سوني ألا زي قنسو سوني ألا زي قنسو ملائكو ربنا وسعيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم faraka wannan duk da rahamar Allah wasi a kulli shi amma ga waɗanda za a yi wa gafara a jikansu a kiyaye su shiga wuta ranar gobe kiyama su ne waɗanda da suka tuba suka koma ga Allah suka yi masa biyayya to kaga wannan ya saba wa da abinda al-busiri mai albarda Allah ya ji kansa yake cewa la'alla rahmat rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasab al-isyan fi qasam ya ce wala Allah rahamar ubangiji rahamar ubangiji na sanda zai rarraba ta to za ta zo gwargwadon saɓanka gwargwadon rahamar da zai baka ta'ti ala hasab al-isyan gwargwadon sabanka gwargwadon rahamarka to ita shi kuma ne a ce fasa aktubu halil ladina yattaquna ba lil ladina ya'suna ba ba masu sabo ba su sabo su ake su tuba amma ba saɓanka zai samu rahama ba Allah ya faɗi waɗanda zai wa rahama ai sai da ya faɗi su al-mu'minu wal mu'minatu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum to kaga kuskuren saka ce ala hasabil isyan fil qasam to shi a tunanin sa kenan ya duba zarkashi da yawa diwanin sa sharhi ko me zai ce sai naga bai bai wani tawili ba na so a ce ya matsan tawili haka a ce ko kaza yake nufi shi ke nan damuwa sai mutum cewa to muna jin kaza yake nufi eh, alburda asida ce akwai akwai akwai baitocin ta da yawa duk suna da kyau suna da ma'ana mai kyau akwai yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ce akwai faɗa sifofin annabi da halayyarsa da dabi'unsa to amma kuma akwai waɗanda a nan ya samu zamiya a kansu su ne muke magana a kansu kusan da muka yi magana alburda muna faɗar guraren nan da ya yi rika faɗar abin da a shara'ance ba haka suke ba akwai da yake ce aksamtu bil mun shakki wani rantse da watan nan da ya tsage ana rantsuwa da wata su <laughs> ban kana halifan falyahlif billah amma shi ya ce shi tunaninsa tun da mu'jizar annabi ne ce bin nan idza e, e, iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar an ce wata ya tsage wa annabi sai ke ga tunda har watan nan ya tsage wa annabi ne zai hana ya rantsuwa da shi ko kaga ba ba daidai bane ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ai ba a rantsuwa da shi bare watan da ya tsage masa to amma kaga shi yana yana abin nan وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم علم اللوح والقلم يشير علم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لك بيسمي يسمي هذا يزي فاروقه وغما وهذا يكي لعلم اللوح والقلم كذا ذا شيء يسمي يكي فاروقه وغما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أعلى سبب فإلى إلى wanda yake wa inna li minka zimmatun bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfa al-khalq bi-dhimmami shi akwai tsakanina da kai yana nufi annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari tsakanina da kai saboda sunana muhammadu kuma kafin kowa cika ma'ana saboda sunansa muhammadu su akwai to je kasashen laraba zai ga arni tan tagaryar arni sunan shi muhammadu baya sallah baya komai bai ma da zagin Allah ke amma sunan shi Muhammadu suna Muhammadu ba shine yake nuna annabi ya dau alkawarin zai zaka hayi ba sai ka aiki na kware annabi ta ya Fatima bintu Muhammad ne min mali ma shi fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a ga esta da ya ce bazu'atun minni tsoka ta ce tsoka ce daga jikina amma yace duk abin da kuke so ki tambaya na dukiya ta ki tambaya ina da shi in baki amma fa ba zan wadatar da ke komai a gaban Allah to idan har wanda yake tsoka daga jikinsa ba zai wadatar da shi shi ke nan an sa maka muhammadu mu a afirka ma duk wani ma namiji muhammadu eh, za ka samu duk masu kashe-kashen nan muhammadu nawa za ka ji eh, shugaban 'yan ta'adda zamfara ba sunan shi muhammadu ba <laughs> eh? to shi kenan sai mu miƙe kafa ya ce akwai alkawari annabi zai kubutar da shi to irin waɗannan baitocin haka su ne muka ce waɗannan duk sun saba abin nan kuma karanta tarihi suka ba malami ba ne mawaƙi ne yana da waƙoƙi na bambadanci da sauransu kamar mawaƙin da ya ce na tsaya ga annabi muhammadu aika ga mawaƙi ne ya ce yana tsaye ga kuma ya a sha ruwa ba laifi ba ne wannan aya ta kunshi bambance-bambance da Allah subhanahu ta'ala ya nuna wanda ibnu taimiyya أكرشي زي من بيان سوء ففرق بين المعروف والمنكر أمر بهذا ونهى عن هذا وبين الطيب وبين الطيب والخبيث أهل هذا وحرم هذا إن شاء الله كراتونا قبضان ببياني أبن مكفلان ليلي أبن مكفلان كسكري ألا يفهمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته